إذا لا إله إلا الله أين سرنك سلمانية إلا كبتنا أما أنا كنا أنا ما أقول لتي ما كان يمتبين كلمة التقوى لا إله إلا الله أكن ألا كان كلمة وهي الكلمة أكن كلمة التي كلمة من أجلها تكلمة سببها أرسل الله الرسل ألا دقيقار في تكلمة سببها تكلمة سببت المغنى kefaru limme tana sunta qimme tana sunta maganta la ilaha illa allah ga sabatin mu'min kudu oga kafir na gunu to kemparan dangi honunga oga lemanan ka hon sabatin allah dangan mu'min kefaru limme ni kebane jago tana sunti rimme nga maganta ke yammanga tana sunte maganta ke o ga ni kemparan dangi hon kafir ta su sababunga ona lemanan ka hon sabatin da allah dangan وهي الكلمة أكن الكلمة من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ti kalma ke sababu nga soron ta kan katta ula lingin ta aru garma jige honu nya ula lingin to nga kube nu ga to ngonde tai honu nya garma jigu nga kube nu ga tan kota iga barai min ajliha qama suq al jihad min ajliha qama suq al jihad ti kalma ke sababu nga jihadu nga asigi ti kalma ke sababu nga من أجلها قامت القيامة كلمة كصابة قيامة انتجتاي وحقت الحق ووقعت الواقع قيامة انتجت منية لا إله إلا الله دون كبنو قبولتين كيتنيا كبنو نكون كندنا على الجنة كبنو قد أقارني نكندنا يمبه قيامة قوتانيتي na kiti sorondo غاني لا إله إلا الله بانا خبارين كما warnanga هو wanya هسري لا إله إلا الله ananya marne tikenga anga furo ho ga tokon ho la ilaha illallah hana nya mar tikenga wa min ajliha tikal ma kan sababunga khulqatil al jannatu wan nar imbendo arjanna do imbenga itagati maniya itagati ke kalma sababunga kembere na andu do kotwa andu do kotwa anga sore gonu ngalla ma asaf anati ti ke wa allah bata nkanga ti kafin na wote kemprande ngonu ngana ti ti kerante kenga sahih maka kaifi soro gono na ngi ngalla iwa salli nan minu yeti an salli nan hilla kapen kamma yana islami ananga wa man nan kafir na su su ko mantenga an ma kafir na guti ya maka nyimbe tampin nan tan na hana ite at-takhliya qabla at-tahliya dura gunde kenya nyana yambanden kane anga le leminen parandini man na megengirndi bakka ya hana amma parandi megen kamma yala parai ka gemewa kebirnga angane alla batta ga ta gemme manna kunye girsi bakano ngana kungirna ngana lambaten da barawa sahana kana honu to kono nga lambaten ta sana kun kam maka ni kenga idan honne he tikeya ku hilli be hay kene kay nan kafir na goto kan parandange honu ya nan to ngondi ti allai la ma gonni kiya sere suga bara kafir na gonu ciya wallanga siki kafira gondiya wallanga dikille ke sahandiya an kanimen kafirin sahe كاني idan kyani sikkandinga aga تفسير tafsir gabgabya walakin o wasanati ke الناقض الرابع من نواقض الإسلام برجان دانا نغتن الإسلام أو برجان دانا من اعتقد أيام بن لا تهيسن دمنا <clears throat> أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ننتي النبي من تنكن دينا صلى الله عليه وسلم akmalu kenyan timmanta min hadihi dinan ta faren kan denga aw anna hukma ghairihi may sirabe gana to hi sonno men nan ti faren tanan kitenga ahsanu kenyan turanta min hukmihi dinan ta faren kitenga kalladhi qayyam min mago يفضل حكم الطواغيت غطى غوتنو كي تنغي فصنون تاغنو على حكمه فارن كي تنكما فهو كافر تنكما كافريا يعني. idan ke nagatandi ke ke nga sehne hinu hilla masala nu hilla kamma hanan ni kannanga nanti siretana kandenga ken nanti manta dinanta faren kandenga walla nanti siretana kandenga ken no faren kanden nan yar ke kaman ni kafiriya fare sallallahu alaihi wasallam anya konni ikhutuban no gonde atina amma ba'd fa inna khayra alhadith kitabullah atini ke halle masalanun posirenga kenne allah kitabanya masalan posirenni qur'ana wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam atini kandon ni kannan kagai kenni muhammadu kandenye sallallahu alaihi wasallam idan an gana tukotana kanden do faren kanden nan yara kafira nan onni faren ti kando uncu wosiren ni ke kanden yan kenti ai kande gwanu akande ta hasuke ngade so anyara sa ganna faren garan nan na daga kanden kirte awa na tuhuta na gallen nan pasa gallen nga kagadi anda diga kaneng girdi idan an mogon to asiri siri siri siri siri kedi na hay kene atim atimmi anan dukuta kanden tano agam faring faren nga kanden tano adu faren nga nyora tun suratul maida اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا lenki ndin dina nga nda kentim mandi aga ngani nda nda aga dina nga afwan nda aga dina nga nda kentim mandi aga ngani ndin ne ma nga nda kentim manda ka kamma ndunga aga dangan islama ko nga dina ya alla ga dunga na dina be kere kere na kande be kere kere na kinoi kenyam pasu kande ncui wa moku ku daga na kande tana hasuke nga mo daga na kendo kande ya nyoron alla mi megati ida dina be kere kere idunga kenna nyoda nga ni dina oni batuti ken dina ya oni batuti ken dina killunga kenya sirenni wa moko na kendo ha nyoro ndin ma wono ha sona ken Allah ta gadi inna dina inda Allah al-Islam ali muranadi dina nga kebe ga ni dina sahantenga Allah ne ken Islam a gonya Allah ga dina kebe raga na ken Islam a gonya Allah subhanahu wa ta'ala ta gadi wa man yabtaghi ومن يبتغي dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin yemme be gana na muru na kenti daga ni dina ya antara gana ila gara ta wa gelli perdin tonye fa kullu man ibtaga ghayra hadha ad-din fa huwa min al-kafirin su gana ke dina tananya muru na tigi dina ken kama ga gelli ne idan man na tahan condo menga nanti faren kande kenyam pasa su ko mantenga ken hanganya na kafiriya igonu ga daga na faren kande ko nanati abo kakar mo ga kallem paido walla ke ga kallem faren kallin gari ba an anyame kiyan ga bugu kana fitillun kari idan masala hillandi kan nan kagai kenya aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi walla nanti faren tanan kitenga kennan su faren kitenga sahih fare allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna ma يحكموك fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما allati wallahi nta togondini miganan kenya kiitindi hondi ho keɓe igarame sooki kendi ido menagane angana kiiti inta kitandini yonkinundi ligeya gelli hongo ho keɓe angada kiiti wa kayene ken podangani kayen kempa kempa kempanga sahe kembirangani iganyana silaminonga idan no kama fare nya kitin do do mena kan hibe ndaro o heti islamin yo on tanya na mu'mine feu ma fare nya kiti do mena kan kambira ngan ke ngana daga luwa tanawo tun nan tikeni luwa nya keni ke keni ke amma hiki nyan diwa man nan kiti ta Allah galle ke sahih Allah subhanahu wa ta'ala ta alf la mara kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد كتابا نكوغدا ينقندي كتانغام kuran nasron bugandi bitambin nundi kata noro nga salama gon noro nga ti kamandungenga na kalebun nanan nga kebe gani tiga tungkang allah tagade wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun yemmu benu gama di ti honga ho kebe allah gada yankandi kun ni kafir nongon idan na siretana kiitenga no kendo faren kiiten na nyera kafira nan walla kenga nan tikken nan farin kite nga kafira idan ona hamiya ke nagatan da na kitu hilla kamma nan ti ta na kande nan pasun farin kande nga misali di farin kande ni kannan kagai angana sallan angana salamu ngara anna astaghfirullah ko ne اللهم أنت السلام اللهم لا مانع لما أعطيتنا سبحان الله تنجيك الحمد لله تنجيك السيكو الله أكبر تنجيك anna kamandin timman ce la ilaha illallah na waraqin pango kuni faren kandauni an kin ti ayi kumanya hotana hallen ngano kunya no na kun ngaraba tendi kambirenga anda ko kan kanden nan da faren kanden ga kafirana nga walla hanu nganti ay kendo faren kallen nan kan kambirenga kafirana nga man nan mo tuwa walla kenga faren ki ce nona kenya kemmo gadan ti ayi kasaga ki te ke sirenyen walla kasaga le kampus da faren nga. kafira na nga fokka na ta nan ti faren kande ñampasasui a kiite ñampasasuya kembirenga anna kati na islami sahe amma nga na hotana da yoro ndi walla na hotana gallen pasa nga antu agunnalladi man na manna de ta ti faren kande a kohmantenga ago serebe ga ganati di faren kandenga ayam pasasu nga ka ta gollini faren nga ayan fasa su ko mantenga kinta kitini te kembirenga aka mankaga nyammo bana ne kana gai ama ama amma amaro salama gonda man mannan golli ta kan de ke ya mannan kiti ta kite ke ya ago sirbe sa sam faren kan de nga aya sirenne akite nga aya sirenne me gemme annan golli ti kan de tana man mannan kiti ti kite tanai kembirenga ke kaman kaga ni kafirnya ago sirbe gatini jene nga ada gantenyen ka ta jinin wala riba nga ada gantenyen inta riba bolin idan faren kan denya gam pasa su ko man tenga man nan ganta ken wata Faren ki denya gam pasun ta su ko man tenga man nan ganta ki tin tiken idan golli ko ko to ko tenyen o ga hakene lenki nasallallahu alaihi afia faran kan denga ngana ko no kunu nyugono itinan turun tenyen angati faren cunnan ñeni ke hadisan ti kundo atanni iwampaini matangungo huti ko kurum bari kadi faren kan da yin mona a gari qur'ana da walla ga sahariya sahan tan no gonde mona utwa faren kan da yin kiten ka gari qur'ana da walla ga sahari san no wanda mon kiti tayya walakin lenkani mana kargaro ko so nin kara yala faren kan de odunya taywa faren kito dunya tayi kubenu ga dunya tawon wanda illoga kebe ga bara faren kan da ado kebe ga bara faren kitenga haqiqan yan kenya ngaba idan ku hilli be hatene ke kwani na katandinga atahan condo menga faren kandenya umpasa su ko manteng anna golli atahan condo farin kite kitenya umpasa su ko manteng annan kiti kan kanga hambu salama on non idan o katta karaganden kara الناقض الخامس من نواقض الإسلام urjandaana karagandi gelli silamaxu urjandaananga qala rahimahu llah man abgada shay'an yemme ɓegana honne koni مما قلوه جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسخة صلى الله عليه وسلم قلوه فارن غريتكنا صلى الله عليه وسلم ولو عمل به هراك من نقول لتكنا كفر أكمن نار فارن صلى الله عليه وسلم agariti hohon بنيا قل لسهيا قل bolleya magagoni angana goni harangana ritaya antu agonna ladi nanti kafiri anan farendo o honda minne gari maka kyan koni fare sallallahu alaihi wasallam ari hadi asan tende man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi dakhala al janna yemma be gana la ilaha illa allah ka kala sintenga sonna mangaro arjanna munafiqun man ni gantarno arjanna wanne farendo kebe gari ida kenya koni الله سبحانه وتعالى غتي سورة محمد دي والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يمك بنوغا كافرنا وحلقي دغني يقولون خاغا قنبنا أساب النمانية ورني kunna hon koni ho سبحانه وتعالى ذلك ينقل لي كم برنا الذي kandi kamberanga Allah Allah gara tabe yang kandida kenya koni Allah di gollum ki kono idan an gana sharia su koni qur'ana garti kebe hadiya san don garti kebe anya sare abani anya hillo yo anna to haranga na ken golliya andanna na gadi kafiri anan Allah ti gadi suratu muhammad bana ne ke ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم إذا أم غنتوا أم غنتوا يم غسوسدي faren do kebe gari maga koniya haranga ga golliya maga koni maga koni an yamma su su ko mante misale da anda salle nya koni haranga na salliya kafiri ananga manda jakka nya koni haranga na bugandiya kafiri ananga manda sume nya koni haranga na suma kafiri ananga manda hiji nya koni haranga na ya kafira ananga sahih kundi minu kawara daga na ko hunda minne faren da gari maka ken kone an gada koni kan nan ga kafira kun kinyambiya sahih walakin higo wa sahih misali di kahiru nu ngaina higo nu yana ina titi misali di ya gare do yugo ganta nyara kaidi ya gare do yugo ganta nyara diadi ya gare do yugo ganta nyara sera na godi na kuru hadamara mun tondo wala walla kenga he ya garu hilli sikina ati yago na kuru yi konin ni soronga ona ka da ho koni kuno gondi an to agunna lari nanti kafira nan maganta yagarebe ganino aganta tenki bare munda awata kan ni hilloi gilla gana ko ni tibare man Allah da nya sariya faren da nya sariya kafira ni amma gana ko ni ti hadamare ma ko kundunya itanni ai me hadamare mun tabanya ta ta bi mun da tannin kama go ni nan allah ki dena ma go ni nan ti fare ki tenni kambere ga kafira ta kai walla kenga hada ngari iki na tele ngonte tara temkin koni ti kenya ma koni ti farin ki ta ma koni ti Allah ki kai kambirenga kasire ti ke anda mun da tan anyame asabun ni mani ay meta ga mawa walla kenga ikinin yenge amma na koni ke tembi qur'ana ndari ti ke farin farinya dalla da koni ti kenya aka man ni kasire idan na kem pahamme ko honda ne farin do kengari maga koni igonu ga da ngana farin diga mun ko ta he giriba ko min walli na ti daga makka na wallinati daga alkaba ya akhi farin digan kannan ta cikin mun to mun diti farin digan kannan na usla ma gunna siroma farin digan kannan ma ga gonya nyammo su su ko mantenni idan kini gudan da karagan dinga an gana honno ko ni gelli farin do kebe gari dina ya aga nyasti ha ga ya wallahi an to a gunna ladi ambo an ay gonun Allah kisin kin bi me manda ke way kun kundu ki dine mini manigi. hohon dambinne dinan nati kundu hohon dambinne kundu aga tinun nanga bawa kundu awona dabar tan kaga do toro gono ko gono yon kundu to tan ponya kundu akhi ma goni anda goni tan nam bu islam goni sahe dan kemre mo herne kata tumundo الناقض الناقض السادس من نواقض الإسلام ورجندانا تم النجل الإسلام ورجندانا قال رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي من استهزأ بشيء يم بيغنت لنتاغتهن من دين الرسول صلى الله عليه وسلم جل فارن ديننا أو ثوابه ولا أو ثوابه ما براجنا أو عقابه ما ينقتلنا كفر أكمن كافر والدليل قوله تعالى دليل على دغان قنن كلن كغن قل أنك ننت ابي الله يالتي الله وآياته كيف نونا ورسوله هذا كيفارنا كنتم أغكني تستهزئون أغتول تاغني تقوي لا تعتذروا قم غلنجوكني قد كفرتم حقيقة وكافره بعد إيمانكم أغلمنا كاغم سورة التوبة idan na tolen ta gunya ti sallenga masalan kafira gunya na tolen ta gunya ti jakanga kafira wan na tolen ta gunya ti sumenga kafira wan na tolen ta gunya ti sallanya monga kafira wan sahe na tolen ta gunya ti hohon min binne dina nyugo gani kafira wan ken na tolen ta gunya ti sinkenga kafira wan sahe wala kenga ne na tolen ta gonya ti dinan dun ko nu nyi me gay ken kafira gonya sahe na tolen ta gonya ti arjanna ya ken kafira gonya na tolen ta gonya ti imbenga ke gani kafira gonya kundi qawaron dawan wala kenga ti serebe serebe na ti la ilaha illallah ghufrat dhunub aka mun jurbu ghafar ne anda tolen ta gonya ti kenya wala kenga ti faranti man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marra serebe ganati subhanallahi wa bihamdihi ta kame غفرت ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحار akaba nyurogonu nga gafarni haragane hangen baba meida ko ako nanda tolen ta gunya ti kuya kembere nga ambugo dina kembe anda tolen ta gunya ti kenga walla kenga he dina kera hoy ko nan tanga na kenya barajen ni kanda tolen ta gunya tai walla dina kera hoy go ko nan tanga na kenya yanga ngaten ni kanda tolen ta gunya ti kenga kafira gunya soron kangi ngalle ga tolen ta gunya na ti sing singa lengi angi ngalli ga tolen taxu ñanati serebe ni ramen kutuna wara nga anga ngalli agara bende hijabu timman tellondi wa tolen taxu ñanati alkhaymatu sauda fi shawari fi tellisi binne kilundi ina xillike hijabu mu ku kubenu hijabu timmantengani ni xillike ta alkhaymatu sauda tellisi binne kunni men idan kuni kafira xunye farin dina ma tolen ta taxu ñati hooxe adi baraje dina nga tigi anu bi anga nanya baraje nikya walla ya nga katen nikya ma tolen ta gonya ahe gara ke aya be gara ke an ka soro adi idaga jihadun nya ghazwatu tabu hijran na kabun dum ida tolen ta gonya ti fare nye ado qur'anan karanga no be no ga nyika ni fare nga kwa gari hadithan ni mo'am ida maniko ni ti walla o mo dan ku karanga no o mi me ngari nugullem min ta goya ado gareya ado ko do konnungane ma mana faren do karanga ku nanti yeni nuxullemintonga dinanta sukohumante igayen pakatinga yeni garanton ka dinanta sukohumantenga yeni kaxanton kaxa igajangin kaxa hakati idake a kon kube gara men ko afu bun malik radiallahu anhu kenna digame ke mugi wa masalanatai agada mugu ati dangana ati wallahi min gara munafiqin ñananga ati kadabta walakinnaka munafiq ati garantenya nankenga munafiqin kananga kakadi min gara faran kibar tike sallallahu alaihi wasallam aw kubun malik ari nan tiwa faran kibar ni agar na gatin badani wa haunda sama Allah da aya ke yankani qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un ya la alla ada kaifinu ada ga fara ha kunni to don tawonya na tukunye la ta'tadu qama len juru koni qad kafartum ba'da imanikum aka kafir na gale manan ka gon palle yani ni le manan ka gon di tigara to len ta gon ya nya kafiri kam mo ga kan huje no do batte nan daga jihadu ma e kaga daga hakati be ko gare hadisan do ko tay nyanyi tawen pakati nyanyi ha na kan ko ton pakati nyanyi e bugu nan daga jihadu nye do farem batte nan daga gaja ka gara to len ta gon ya dinan do ko nyata inya kam mo islam a gon bonen ya kafir ne an gembe ta gono an ngalli ngoyin da nga ko jihadu amarga angan kandi mangan bitigi ni mangan mobili nangan ne ma gorende andar go ba taranyi nan na bataran no kunu nyo ko hayro fare ma to kumbu kafara ko nan kanyan tisi nan to tolen ta ko dabar dan hi ko kotenyen kembere na igo kebe ganyi sehene ari agallen jur konni fare ndanga na sallallahu alaihi wasallam ati faro kuma ututi bononde ya oda ni o oga masala nu benu konni oga killen kututi ya kurke tarndenga de hono dangani kide ga bako oda koti kiyaye fare ike ma koti de awallen juru konni faren koni awaina ayan kara qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yugo kari faren yugo men no ure be sitin denga yugo ya koy gana yugo kirgen to ndi gan no ure be sitin an ongure yugo ke a jongini tikenga sahih yugo ke a jongini ti e, faren yugo meke no ure ngam yugo meke kum tun daga na atano kukita iwa hirundo nyekei wa giden campa sampana aina lenjur ne ka haindi katike ya abugudo fare mbatia inga nya ndimi siari ngini ti fare nyugo menga atanu na hirni no kun nyugo ni giden na tan campa lenjur ni kencu di fare na mani ni qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kega nay kega da kwa kita anken yen nishtirin po hawlan tenga kigan kawan kita idan magandu marsa maka tolen taxuñati dinanga maka tolen taxuñati dinan dun konunga sahe faren dina maka tolen taxuñate dinan dun konu maka tolen taxuñatia a baraje maka tolen taxuñatia a yangankate maka tolen taxuñatia وقد قسم غير واحد من أهل من أهل العلم الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين أحدهما الاستهزاء الصريح الثاني غير الصريح تانو رحمهم الله إذا تولن تاغونا تي هونا هو كبفارن غريتا إذا تغند في اللوي هنا نكننا الاستهزاء الصريح تولن تاغو كببانغان تنغن قوكو هدر تولن تاغو بينا موغران غنم من غر نغل من تيو أمي من غر غاران تيو أمي صحيح إذا كن هو كانغان hillandin ni kannanga ghayru sarih kebe ga to banganta atolin ta kunya nan ko bangante he iti wa huwa al bahru alladhi la sahila lahu kenni ya hanga kebe bungu ganta mana wa ke ganta ay goni kannanga ar-ramzu bil ain na yaga ke nyoke yaga ga kite ke wa al lisan ado nenen kaga bugande wa madu shafa ado nyunyu kaga mana somen kaga hutinde wal ghamza ado koboncin denga biliyadi tikittenga عند تلاوة كتاب الله ألا كتابا قرن ينبغتنا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فارن كنا قرنين أو عند الأمر بالمعروف ولا كنا نعمرنا تيسرون تاما هاتنا والنهى عن المنكر رهتن بكغنين مع إذا منيا nan ñaxen miñen xiti walla nan nenen bugandi walla nan comon putum walla serenga allah kitaben karna qur'anan karnan na banen kobonci walla hadisen karnan walla nya mar ne ti soron ta kan na banan ko bonci walla tan ne nyana baka ibra ma na banan ko bonci man nan nya in poindi walla ne an nan nya ke an na min kiti man nan ne nan bugandi walla ne kan nan to mun butu idan kusa li tolen ta gonye amma kuni kan nan ka ke be bangan tege idan amma to tolen ta manya dinan yugo hiti fofo fofo la to bakaya awan nan bon dinafe الناقض السابع من نواقض الإسلام قرجندانا يرون لجل الإسلام أغنقر قال رحمه الله مصنف مالك رحمه الله السحر قرته ومنه أقل قرتنا الصرف إلا لنا والعطف أدو ساقا دمانا قنون دي فمن فعله يم بيغنا قرتنا بري أو رضي به ما آها أكن يمما دبر دنك هوتنا لا دبر دنيتي كفر أكمن كافر النار والدليل قول الله دليل ما ألا دغن قنة تعالى كلن كغني وما يعلمان ملك نكوي تتوين دني من أحد قال لي ينبانا ينتقر تكتوين دني ينبانا حتى يقول ميه اللي قنتي أكمن دغن معنى ميه اللي قنتي أكمن دغني إنما نحن أن موقي فتنة أكون جارابي فلا تكفر ما كافر ناغنا كورتكا إذن في آية دمنكو إن أنت كورتني كافر أغنى كنني شنقيتي رحمه الله أتي كورتن أن ننتان ننتن كورتي نيارا إن أنت كي كورتني كياي هو غا كنو غندو كورتان هو غا بو كمبتو كورتي شنقيطي تاران تانيانا warni korten no ngene ngam gab gab gab gab gab gab gab nyen kambere na allan da qaida kinni nan tikkebe hakene ke ho ga kiya de ken korten ho ga nda kala ti korte shin kai ti ta ya sahe na sabu nyamani an gaba a ne nan gaba idan korton den ni kafira gonye tuyinu no ga soron balakini awino gonde nanti astihru kortenga da ada sahan den no on yinu benu ga balakin nan dunga ndimbendi kortenga gelli iya idan mannan mogon to sir sir sir sir sir sir korte ti jamuya wa hakaza korten ka hafa fa sunnan ga kaire a da hilloko ko hanan ni nan a ati wa minhu agalli korte ke ya asarfu illa den illa nden ni kannan qaraya korten paswani iwa da barni an ganyi ni sasa soron pilli iwa memunda meni tubu meri misalin di igon di yakin iwa memunda kai gana korte ke dabar sasa igo ke ya ke ke galla ya gare ke ni mo gonya da sen ne agge munde ya ko wanda minne ayi ko ke gana ngalla na ngalla al hala sanade ya gare ke tu bakka wodin ke mi me me khibari zara korto ati ya ke ke gana haindi katte kompende aya ko kunya na o imaga koyi harenya o mo gonya ko harenya o mo gombe aya ko kunya ni maga kunde akama ngalen fukara ati kompen di gani yakke ke ngari intin kulle nyana di gani yakke ke ngara na mo ko wat amma ndai sellanga iga to mo ngana kundi ho den ke bar tuke akhi kanyan ara ma ko gabi gabi gabi gudu be ni amma ngawa sene ko kini aya ko kwanya no ko harenya o mo nya biya inde ke anya ne intin kulle nye akasunu na nyam mo ko ma hatin ne ke ya kan kan kompen no kan akamanti kharuna na bukse amma igana busella nga hari nda wuru nambu ya gare kiga na ardi batte sella ke nan tanya kammo anda ranya ni mo ni kiga ro kom pende tanya na balonga idan ken korto ni ba awu igana da bari gon kai anda inda ada bari ya gare igon kai na tu ya kende ya gare ke gara wanga la sella nga ho wonde wala ken ni igana da bari minna da ngari sella da ngar mo gonda nga la butte mbaka akatu nan nan Allah ya gare ba kon nan din tu tigi be ga iki nan daga sakande i na agar ni mo ban tin daga da ba ta sakande in ka e ke la gare ga ran ari kan la ka ta ni ai tu ba ke sahih idan ko ta ne tike watin ke da asaf watin ke da nan illan dai al atufun kano atufun ni kan nan ka gai an na ni ndi ya kan munda ina kurto ana kanu ana na daga no ga mi men ta tunani walla kenga yagaren kanti kina munda ina dabari ananya dangan nanti dunoy gonco hosren naye watini ke dangan al atif kubenu ne ke kusuko den ni korten amma gana koni soron dangani ni tu tugumedi watini ke adangani korte ke jamanya ga ma tawhidin pahan sahe amma ni kanu dume ken kenken cirenya ni demandenya nanda yagunya tohanda nyakunda da ona ki korten nan antanya ko honda minne maganta korte kebe hakene ke serebe ndada bari an gonya ni kafiri an bugu sariyandi an ke ma dabari kan ya kenna dabari an da ngara ma kan dunya tai an ya ke kebe gara bari kafiri an ke be ga dunya tai kafiri wallan le menya da dabara an da ngara ma kan dunya tai an ke kafiri ake kafiri wallan je ta nan da dabari maga korten da bari maga dunge an anga igonu ngalla me sunna ko ma tin kenta da barni ka ho ngalli ya kento rendi walla ho ngalla maga dingira nyugoi antara kan kenni balaw nyi manna konya maga dunge ta maga dunge ta mo su susu ko man tan man fa'alahu yamma be dana da bari aw radiya bihi walla a kem ma da bari ka dunge ta safar akama ka kafirawo idan hike ane hetin nyammo susu ko man tan korten manya am mo gontoa korte balo korkorenye idan korte ñugo ahatino ke korte ñugoni kan nan kaxa kuɓenugo soronga tundi korte ñugoni kan nan kaxa kuɓenugo hoɓurungalla soronga na soron tundi walla na hinu hinuygono tana warengo kusukumantenni korte ñem korte ñem ta susukumanta ni mani korte ñena idan oharano masala dan tan dantantodi ni kan nan kaxa masala hana har illir seyre haqiqa yala haqiqa wa korten dangani yala ko